Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi biyar ga watan yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Maryam da kanin labarai. Wasu fashe-fashe sun faru a Kiev babban birnin Ukraine a yau Lahadi yayin da wani gwamnan yanki ya ce dakarun Ukraine na ci gaba da fafatawa da sojojin Rasha a birnin Severodonetsk da da ke gabashin kasar. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da ke cin gajeren zango guda takwas da safiyar yau Lahadi a cewar rundunar sojan Koriya ta Kudu. An kashe mutane uku wasu sha ɗaya kuma sun jakata a birnin Philadelphia da ke gabashin Amurka da yammacin jiya Asabar. yayin da wasu 'yan bandaga da yawa suka buɗe wuta a kan jama'a a kan wani babban titi da ke birnin. kanan labaran kenan a babin rahotanni kuma za a ji cewa an kammala taron ecowas amma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba Wannan taron zai ci gaba da mai da hankali gurin rikicin siyasa a yankin Afirka ta yamma tare da juye-juyen mulki tun shekarar 2020 gwamnatin jihar sokoto kuma ta musanta zargin da wani ɗalibi ke mata na ƙin biya masa kuɗin makaranta wanda yake karatu a ƙasar rasha yaro in ya tafi can wani yaro in ya tafi hakika ni ba karatu shi kai ba wasu lokuta ita kuma gwamnati babu dadda ta kace ga ba balle ta gyara kullun safiya daidai take kisa da wuya ka ce ga inda laihin ta maimai shi ke wasu matasa kuma a jihar taraba sun yi zanga-zangar lumana don dawo da tsarin mulkin karba-karba a jihar kamar kowane yammacin ranar lahadi yau ma muna tafe da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin saƙonni da kuma sauraro ka iko mana ta hanyar imel to amma yanzu bari mu gyara zama mu sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Wasu fashe-fashe sun faru a Kiev babban birnin Ukraine a yau Lahadi, yayin da wani gwamnan yanki ya ce dakarun Ukraine na ci gaba da fafatawa da sojojin Rasha a birnin Severodonetsk da ke gabashin kasar. Ana gwabza fada a kan titunan birnin Severodonetsk da ke gabashin Ukraine a cewar shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, yayin da wasu fashe-fashe suka tashi a babban birnin kasar da safiyar yau Lahadi. jim kaɗan bayan da aka ji ƙararrawar gargaɗi ta hari ta sama a kef da wasu garuruwa da dama magajin gari vitali klitschko ya rubuta a kafar telegram cewa fashe-fashe da yawa sun auku a gundumar daneski da nipro da ke birnin jami'an ukraine sun ce hare-haren farko da aka kai tun ranar 28 ga watan afrilu sun auna wuraren layin dogo a kiev lokacin da wani makami mai lanzami da rasha ta harba ya kashe wani mai hada shirye-shiryen gidan rediyon free europe radio liberty wanda amurka ke daukan nauyinsa koriya ta arewa ta harba makamai masu lanzami masu cin gajeren zango guda takwas da safiyar yau lahadi a cewar rundunar sojan koriya ta kudu yayin da kasar ke zafafa gwajin makami mai lanzami a lokacin da ya kasance daya daga cikin shekarun da koriya ta arewa ta fi harba makaman koriya ta arewa ta harba makaman masu linzami ne tsakanin karfe 9 da minti 8 zuwa 9 da minti 43 na safe agogon yankin a cewar sojojin koriya ta kudu Wannan shine karo na 18 da Koriya ta Arewa ta harba makami mai lanzami a wannan shekarar yayin da take nuna karfin ikonta. Abinda jami'an Amurka da Koriya ta Kudu suka ce ta yiwu nan ba da dadewa ba za ta hada da gwajin makaman nukiliya. harba makaman masu lanzami da koriya ta arewa ta yi na zuwa ne bayan da amurka da koriya ta kudu suka gudanar da wani gagarumin atisayen soja a gabar tekun japan To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. taron shugabannin kasashen afirka ta yamma da aka gudanar a birnin accra don shawo kan matsalin juyin mulki a yankin bai cimma matsaya ba a kan matakin da ya kamata mambobi kasashe su dauka don ladabtar da sojoji da suka yi juyin mulki a kasashen mali burkina faso da kuma gini wakilin hamza adam na dauki da karin bayani daga birnin kumasi Maga kujerar taron wato shugaban kasan Ghana na Ado Danko Akufo Ado ya bayyana cewa wannan taron zai ci gaba da mai da hankali gurin rikicin siyasa a yankin Afirka ta Yamma tare da juye-juyen mulki tun shekarar 2020. This meeting will continue to focus on the political instability in our region with the resurgence of coup d'etat since August 2020. Ya ce muna da kyakkyawan zaton za iya kawo ƙarshen matsalolin burin mu shine mu samar da hanyoyin mai da kasashen da ke fama da juye-juyen mulki komawa ta farkin demokradiyya. biya wannan ya taimaka ma kasashen su iya magance matsalolin tsaro da dai saura kalubale da suke ci gaba da fuskanta. This will allow them to deal better with the security and humanitarian challenges facing. Bayan tafka muhawara a tsakanin su, shugabannin kasashen sun kasa cimma matsaya akan matakin da ya dace da a dauka akan kasar Mali wadda take gabatar da shirin mika mulki ga fararen hula da kuma kasa hudda da kungiyar G5 Sahel da ke yaki da ta'addanci. Na tuntubi Malam Adib Sani mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen Ghana a inda yake cewa kungiyar ECOWAS fa ta nuna gaza iya aiki. Sun fail su address fundamental issues. Muna da wasu damuwa da ke katakro north west african sub-region duka batun matasan da basu da aiki batun abuse of authority da power because wasu eh, shugaban kasani suna yi kaman su yan democrat ne wato they are democratically elected amma halin da suke ciki bai gwada kaman su democrats bane suna abuse right kuma ba su iya su provide ma mutanen su fundamentals da ya kamata kamata. Sai dai kuwa takunkuman da an ka kaka bawa kasashen na tasiri akan tattalin arzikin su da ma yankin Afirka ta yamma in ji Imran Hashiru Dikeni daya daga cikin masana tattalin arziki a kasar Ghana. Kaya da muke sarrafawa fi yawan lokaci bai isa mu kwarai ina daga cikin dalili da yasa muke shigowa eh, kaya daga kasashe waje. Sai masu bukatan kayan na da yawa sai ga abin da zai hafku shine a kara ma kayan farashi zai kara increment in prices kenan. Wato in pricing ya karu abin da ke kawo inflation kenan. Isa za mu fuskanci inflation cikin wayannan kasashe sannan kuma gibi da su yi tsakanin talaka da mai kudi zai kara fadada amma yanzu haka talaka ba zai samu ikon si kamar yadda mai kudi zai si ba hamza adam muryar amurka kuma si ghana a gaida hamza adam ana dai tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington kai tsaye sa'annan ana kuma iya sauraron sauran shirye-shirye da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram yanzu kuma ga maryam ta dawo da labaran duniya. An kashe mutane uku wasu sha ɗaya kuma sun jakata a birnin Philadelphia da ke gabashin Amurka da yammacin jiya Asabar, yayin da 'yan bindiga da yawa suka buɗe wuta a kan jama'a a kan wani babban titi da ke birnin a cewar 'yan sanda. sifetan 'yan sanda DF Pace ya faɗawa kafafen yada labaran yankin cewa maza biyu da mace ɗaya aka kashe. ya kara da cewa 'yan sanda da suka kai dauki a wurin sun ga mutane da yawa suna harbi a cikin jama'a ya kuma ce 'yan sanda sun harbi ɗaya daga cikin maharan ko da yake ba a tabbatar ko harbin ya same shi ba kafofin yada labaran yankin sun ba da rahoton cewa babu wanda aka kama ya zuwa yanzu ranar biyar ga watan yunin kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware don yin faɗakarwa akan muhimmancin kula da muhalli musamman a lokacin da ake fuskantar ɗumamar yanayi a ƙasashen duniya Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fuskantar matsalolin da ke shafar muhalli abinda ƙwararru ke ƙara jan hankali da a kiyaye. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. ana gudanar da bukukuwa dai da faɗakar da kan jama'a game da irin mahimmancin wannan rana musamman ma abin da ya shafi muhalli ana da fuskantar matsaloli da dama da ke gurɓata muhalli musamman ma wajen sare-saren itatuwa don samun abin kirki da ta zuba da shana a magudanar ruwa da dai wasu batutuwa da ke gurɓata muhallin ana da wayar da kawunan jama'a game da mahimmancin muhalli don kaucewa zaizayar ƙasa da kwararon hamada da ke gurɓata muhallin jama'a dr baba gana boso malami ne a jami'ar da ke jihar yobe kuma shine shugaban kungiyar ake kira Nigerian Environmental Society da ke jihohin Borno da Yobe ga kuma karin haske da yayi game da matsalan gurɓacewar muhalli. Inda dan Adam yake raye tunda yanzu ana aifafa jama'a suna yawa dole suna bukatar muhalli. To muhalli kuma jama'a suna yawa dole gonaki da wayansu wajaje wanda da ba muhallin 'yan Adam a ciki. Dole in jama'a suna yawa dole mutane su kan dan fita waje su sare itatuwa amma gona ne su share shi su gidaje. To ta wannan hanyar ana sare itace ba gaira ba dalili wannan ɗaya ita kadai tana kawo illa a muhalli wanda abin kiran shi deforestation den na biyu shine yawan abun hawa duk motocin da yanzu muke amfani ko kuma generally abun hawa hatta da generator da muke amfani da su yawanci suna amfani da abin da ake kiran shi fuel ko kuma fossil fuel to wayannan abun kuma suna cire hayaki wannan hayakin shi kuma yana gurbata muhalli wayannan su ne abubuwan da ake so a tunatar da mutane a ga yadda za su yi su magance wannan muhalli alhaji abubakar suleiman shine shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar borno da kuma fara game da wannan wannan rana kamar haka. Alif dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da hudu a USA aka fara wannan celebration ɗin wannan ranar muhalli. A kasan ranar muhalli ɗin shi ɗan fice muhalli da kake faɗa ma shi ma yana ciki. Kuma idan muka wannan za mu ɗan shiga makarantu saboda kasan yara su ya kamata a fara koya musu tun a yanzu yadda za su dasa itatuwa da za su kula da muhalli da sauransu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ana sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar mu. A Najeriya masana na ganin cewa sakaici da rikon sakainan kashi da gwamnati ke yi wa bangaren ilimi shine ke sa 'yan kasar na fita kasashen waje neman ilimi abinda ke sa a wasu lokuta yake jefa su cikin halin kakanikayi a can kasashen da suka je wannan na zuwa ne a lokacin da aka samu cece-kuce tsakanin gwamnatin sokoto da wani ɗalibi ɗan asalin jihar mai karatunsa a ƙasar rasha daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto da yawa 'yan najeriya ɗalibai ke tsallakawa zuwa ƙasashen ƙetare domin neman ilimi saboda wasu dalilai da watakila suka hana su neman ilimin a cikin gida najeriya wasu iyayensu ne ke ɗaukar nauyin karatun nasu yayin da wasu kuwa gwamnatoci ne ke ɗaukar nauyin su to ko ta wace hanya dai ake ɗaukar nauyin ɗaliban masana na ganin sakacin gwamnati a wajen kula da ilimi na daga cikin abubuwan da ke tilasta a fita waje neman sa duk da wahalar da ke ciki Farfesa Bello Dodon Bada na Jami'ar Usman Dan Fodo da ke Sokoto na ganin cewa irin sakaci wanda ita hukuma ka yi na rashin inganta makarantun nan cikin ƙasa da yawan yajin aiki da ke ta faruwa babu ruwan hukuma wurare su zan sun rufe. To waɗannan suna ɗaya daga cikin abin da 'yan Najeriya ke son su tafi waje. To da 'yan siyasa sun ka taho, su ma sai suka mai da aika yare karatu waje sana'a. wani biyaran na karatu ba su kare ba gwamnatocin na najeriya su yadda su wajen su fita batunsu matsalolin da wasu lokuta ɗaliban da ke karatu waje ke samu musamman waɗanda gwamnatoci ke ɗaukar nauyinsu ba su rasa nasaba da wata tankiya da taɓulla tsakanin gwamnatin jihar sokoto da wani ɗalibi ɗan asalin sokoto mai suna yahaya usman gadabo wanda ke karatu a ƙasar rasha ɗalibin da ya yi korafe-korafe waɗanda wasu jaridu suka wallafa inda yake zargin gwamnatin sokoto da ƙin biyan sa kuɗin karatu da ma zamansa a ƙasar ta rasha abin da ya jefa rayuwarsa cikin kunci har ya faɗa hannun jami'an kula da shige da fishen baki na ƙasar kuma ko wani lokaci ana iya turo ƙiyarsa zuwa najeriya a nata haujin gwamnatin sokoto ta ce maganar da ɗalibin ya yi ba gaskiya ba ne saboda tun shekara ta 2014 da soma ɗaukar nauyin karatunsa a kasar sudan da alwashin za a ɗauki nauyin karatunsa har tsawon shekara biyar bayan shekara ɗaya ya koma kasar rasha kuma an ci gaba da ɗaukar nauyin karatun nasa har ƙarewa wa'adin shekaru biyar ya nemi ƙarin wa'adin shekara ɗaya aka ƙara masa ya sake neman shekara ɗaya aka sake ƙara masa shugaban hukumar bada tallafin karatu wanda ya ajiye aiki kwanan nan hassan muhammad raba wanda ya maganta da yawon gwamnati ya ce bincikensu ya gano cewa kudaden da gwamnatin sokoto ke tura wa yaron har ya sai mota yana taksi kuma ya aure mata ya kasar rasha to wa'annan matsalolin duk in ka tattaro su za ka fahimci cewa yaron akwai wasu abubuwa gare shi waɗanda ya saba ma abubuwan da muka kula da su na sauran ɗalibai waɗanda sun kai fiye da ɗari uku waɗanda muke da su cikin faɗin duniya amma dai alakula halin mu a matsayinmu na uwaye ko hannunka ya rube bayan da za a yi ka hisge shi ka yar. duk yadda za mu yi mu taimake shi muna nan muna kan yi amma dai a san da cewa abubuwan da ke yawo cikin social media ba gaskiya ba ne. na yi kokarin ji daga bakin ɗalibin ta hanyar kiran layinsa sai dai abin ya ci tura akan haka ne na tambayi farfesa bello daudin bada ko me ke kawo irin wannan tankiyar? watan kasan da tukura da bako duk umbutawa ne yaro in ya tafi can wani yaro in ya tafi hakika ni ba karatu shi kai ba wasu lokuta ita kuma gwamnati babu dadda ta kace ga lahin ta bale ta gyara kullun safiya daidai take sai da wuya ka ce ga inda lahin ta ka kamaimai ke. wani abu da ke daukar hankalin jama'a shine duk da fushi da gwamnati ta yi akan yaron ya bata mata suna ta amince ta biya masa kuɗin da suka rage na karatunsa kuma tuni da ta sauya wurin aiki ga daraktan da ke kula da lamuran ɗalibai masu karatu ƙasashen waje na hukumar bayar da tallafin karatu ta gwamnatin jihar sokoto Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, har yawa tarayyar Najeriya, gamayyar kungiyoyin matasa a jihar Taraba sun yi zanga-zangar lumana tare da yin tattaki zuwa babban ofishin jam'iyyar PDP da ke Abuja babban birnin kasar da nufin dawo da martabar mulkin karba-karba a jihar. Muhammad Salisu Garba na ɗauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da aiko mana. shugaban kungiyar matasan yankin karamar hukumar takum shine dai wanda ya jagoranci wannan zanga-zangar mai suna andison amos wanda ya mana karin bayani a yanda na masa tambaya kan cewar ko menene makasudin yin wannan zanga-zanga tasu ai mu kukan mu shine inda za a bar ai adalci a ba ma dan nodan zo za mu supportin nashi mu ma kamar inda aka supportin namu a saudan zo ba zai zama mata damuwa ba amma an yi a sake ce dole dole a yi wannan karfi da yaji a bai daɗi daɗi ba ai ya sa mu mun gani rashin adalci muka ce ba zai kyau ba dole ne kawai mu je mu ba da protest namu mu table issues namu mu ga yadda za a tallafa mana tsohon memba mai wakiltar bali ta ɗaya a majalisar dokoki na jihar Taraban wato Honorable gama Kennedy guda, shi kuwa cewa ya yi Rashin bin wannan tsari tauye dimokuraɗiyya ne kuma mayar da hannun agogo baya ne ga duk wanda yake masoyin dimokuraɗiyya musamman a jihar Taraba. To aka waye gari cewa yau ana shekara ta bakwai na mulkin mu bangaren gefen Taraba ta yamma. Mulkin eh, maimakon ta dawo shiyar arewacin Taraba an riƙe ta ta zama zauna a wannan yanki taraba wata sadan taraba haka cin zarafi ne ga sauran yankuna na jihar taraba barisa aliyu yi guda wadda kuwa wani matashi ne wadda ke fafutukan ya ga an dora jihar taraba kan tubalin daidai domin a cewar sa su al'umman jihar taraba suna bukatar natsuwa da kuma daidaiton hankali sai don a daidaita lamuran da ke shirin rincabewa a jihar musamman akan kuduri na mulkin karba-karba. alado Inyame shekaru goma ya kwashe yana mulki bayan shi ɗan baba shekaru takwas ya kwashe ke mulki kudancin taraba haka suka haƙura suka jira nau'in nan tsawon shekaru ko kara ba wanda ya daga kuma a yanzu din ma idan aka haƙura yadda aka faro din na haka za a ci gaba a kwan a tashi mulkin dole ne zai bar kudancin taraba ya sake komowa ko tsakiya ko kuma arewaci hakan ta sanya na tuntubi dr madi abba wanda ke zama malami a jami'ar modibo adama da ke nan yola wanda ya ce lalle mulkin karba karba dai baya cikin kundin tsarin mulkin najeriya amma ana yin sa domin daidaito to dama wannan tsarin gaskiya gaskiya tunda ba ta cikin tsarin mulkin najeriya yana da wahala a samu ya ɗaure za ka iya gani ko yanzu da muke maganan nan ita pdp yanzu ta wargaje ita wannan tsarin yarjejeniya ba ta yi ba to don haka jiya taraba da um, wannan zai iya kawo musu matsala kaga duk wanda yake cikin wannan yarjejeniya a wancan lokacin in yanzu ya kamata mulki ta koma wurin su ne in ba su iya sun samu ba za su iya fice daga wannan jam'iyyar su koma wata jam'iyya har kuma in suna da political strain wato yawan mutane ficewarsu zai iya kawo tasiri. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Muhammad Salisu Garba. Kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar koyaushe dai sunana shamsiya Hamza Ibrahim jagorar shirin. a yayin da lokacin babban zaben shugabanci na shekarar 2023 a Najeriya ke da matsowa kusa. Wani abu da ya dau hankali shine yadda manyan jam'iyyu a ƙasar suka sanya makudan kuɗaɗe wajen siyan takardar tsayawa takara na matsayi mafi girma na shugabanci a ƙasar. Masu neman takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar adawa ta PDP a ƙasar sun sayi fom ɗin tsayawa takarar shugabancin ƙasa akan kuɗi naira miliyan 40 yayin da jam'iyya mai mulki ta karɓi miliyan 100 daga kowane ɗan takara. Wannan lamari dai ya sanya sanya matasa da dama musamman masu basira da ilimi tare da mabiya masu yawa a kafafen sada zumunta ta yanar gizo tunanin anya za su taɓa samun damar cika burinsu na neman matsayi mafi girma a fagen shugabanci a Najeriya ganin yadda a yanzu ake ba kuɗi fifiko maimakon cancanta. Kazalika rashin samun goyon baya ko tallafi daga iyayen gida na siyasa na taka rawa ga wannan batu. Muhammad Isa Sada wani matashi ne da shirin ya zanta da shi. Yanzu siyasar ta zama in baka da kuɗi ba za ka ma iya tunkaranta ba kuma idan matashin ya fito yanzu mafi yawanci ma ba inda matashi ke sa matsala wurin 'yan uwan shi mata matasa saboda yakan zama abin dariya cikin matasa sai a ce wai kai ya za ka fito ma siyasa baka da kuɗi baka da wanda ya tsaya maka idan ko ka fito ka jajirce ka nima mutane ka zauna da mutane lafiya ban ga abin da zaka nema ka rasa ba ni kin gane ne kamar yadda yanzu nake da ra'ayin siyasa akwai su target da nake yi tun ina yaro nake da target din wannan abin a rayuwa na to amma in lokacin yayi zan bayyana kaina kuma in na fito ina tabbacin zan samu abin da nake nema a matsayina na matashi saboda na tabbata tun Allah ya yi ni matashi to ban tunani akwai abin da zan tinkara ni ma rasa ba kamar wasu ma ba sa samun goyon bayan sauran yan uwansu matasa musamman abin da na gaya miki kenan a baya yanzu nan dan uwana matashi zai fito amma zai zama abin dariya a wurina wannan zamanin fa matashi in ya fito maimakon ka goya mishi baya sai ka koma kana ganin kamar ma wannan yana wahalshe da kanshi ne abin da matasan yanzu suke yi kenan kuma matasan yanzu mafi yawanci abin da ke damun rashin neman na kai yana ƙara bada gudunmuwa wurin rashin zuciyan kamata taso kaga kawai ba za ka ma iya yin tunani mai kyau daga lokacin da zuciya ka zama kana da talakan zuciya to ba za ka yi hasala komai ba tabbas matasan mu akwai damammaki da yawa na rayuwa musamman ta fagen siyasa yanzu in kika lura kamar kasashen da suka ci gaban kika duba France shugaban kasan su matashi ne in kika duba North Korea shugaban kasan su matashi ne to amma ya bambanta da mu nan Najeriya kana ma jin tsoro musamman ma yanzu da zaki ga manyan yanzu manyan da in suka kai wani munzali na girma yanzu ma ba abun da ake a kasan irin ka ga ana neman ma don kwafar da matashin ta yaya za a ce yanzu ka fito fagen siyasa a matsayin matashi inda zaki tabbatar da manyan nan ma ba su ma shirya ba mu dama ba a siyasa an ce kudin fom naira miliyan 100 ni matashi ina na ga wannan kudi haka dai to shin ta ya za a ba matasa dama waɗanda ke da ɗimbin magoya baya a kafafen sada zumunta damar a dama da su a harkokin tafiyar da ƙasa ko gwamnati ganin cewa su ne manyan gobe ga dai abin da malam aminu tahir kogo mataimakin shugaban sashen gabatar da shirye-shirye na gidan rediyon najeriya ya bayyana allah ya kawo wani zamani zai kawo sauƙin rayuwa yanzu kin ga kamar harkar nan ta online wanda matasa su ne kace-kace a ciki a cikin waɗanda suke wannan harka zai yi wuya ki samu daga 'yan shekara arba'in ya yi sama ba su shige halaka shi biyar ba duk shaurin daga yin shekara talatin da biyar ne ko daga sha takwas ne ko zuwa talatin ko talatin da biyar su ne wanda suke cikin wannan harka to yadda za su yi amfani da shi kuma mai kyau shine dole ne matashi da ya san wannan harkan in yana so ya yi kafin ya ɗora kalma ɗaya to dole ya kamata ya samu datta da suke kusa da shi ya gaya musu manufan su ga abin da nake so in yi idan suka ji za su yi ba shawara da zai kuma ɗora shi kuma sai ki ga haka amfani matasa domin kin ga shekara ta dubu biyu da ashirin 2023 na zuwa zaɓe. To a yanzu ma shekara 2023 bai zo ba. Amma in kin ga duk wani ta da kayan baya da wani abun nan da ake yi a kafafen ya sada zumunci din zaki ga kalamai ne wanda ake yi wanda yake kawo sa'insa. To dama sa'insa bahaushe ya ce kin jayayya kin sankuwa. idan aka ja dole zai tsinke. Amma saboda haka dole ne su yi amfani da kalamansu wajen aika sako waɗanda suke su goyon baya. Ta yadda za su yi amfani da shi shine idan suka tashi aika to karfa su sa wani kan kalmar batanci tunda duk mutum da ya yi girma da bai girma ba ya san kalma guda ɗaya wanda in ka faɗa zai haraka mutum ya san kalma guda ɗaya wanda in ka faɗa zai sanyanta mutum to a yi amfani da kalamai masu masu sauki wanda kuma ba zai ka jawo batanci ba wanda ballantana ka har kuma ya kawo wani tarzoma a cikin ƙasa ba sannan kuma shi ilimi a ƙwaƙwalwa yake kuma wanda Allah ne yake ba da shi matasa yawanci masu irin wannan abubuwan zake ga ai a cikin kwada a cikin abokan su ne ma zake ga sun zarce sa'a to da Allah su yi amfani da wannan dama kuma suna faɗakar da 'yan uwansu matasa wajen muhimmancin zaman lafiya da yake tattare da shi. To wasu suna ganin cewa fa rashin goyon baya ne kuma a tallafi daga su waɗannan shugabanni manya ko dattijai shi yasa ma matasan ma ba a tafiya da su a fagen ci gaba na ƙasa. Aikin san dalili ne da suke ganin haka saboda ba su da zuciya ne. Duk mai zuciya ko ke ganewa da kuma haɗin kai in suka yi zuciya kuma akwai zaɓin da aka ce ka bada kuɗi ne a dokar Najeriya ko ba doka ba ma akwai inda aka ce ka ba da kuɗi babu inda aka ce ka bada babu inda aka ce a bada kuɗi amma a wannan yanayi da muke gani kowa yana ganin cewa idan matashi ya fi ba shi da ko naira babu mai zaben sa su matasan shine nake ga miki maganin matasan kenan ai tunda su ba za su zabi matashi dan uwansu ba wai dan bayi da shi ta su ta zama a cikin yanayin da suke ciki in kowa za su yi alam na shari'a ma kansu su yarda kwallon mangoro su huta da kwallon su zabi matashi dan uwansu to su yi zero in mind din su su cire tun kawai dan matashi yana da kuɗi da bayi da kuɗi kawai shi zamu zaba kin gani idan suka yi haka wallahi da tijin nan mu duk zamu yi baya mu mu goyi su. To daga ƙarshe ta yaya waɗannan kafafen sada zumunta zai fargar da matasan wajen ganin cewa lalle su tsaya a kan bakansu don a dama. Eh to kisan shafunan sada zumunta suna da yawa. Yanzu akwai wani abin da matashin shi zai faɗa wa matasa 'yan uwansa. Akwai kuma shafunan sada zumunta na dillancin labarai waɗanda su za su yi amfani da su su kuma don su faɗakar da matasan. Domin wani abun ba za su sani ba in ba an faɗakar da su ba. Wanda ya gani kuma sai ya yi sharing ya faɗakar da 'yan uwansa. To kin ga idan aka samu ana yin haka shafukan sada zumunta masu zaman kansu din nan wani kwanan dillancin labarai ko kuma na waɗansu kamfanoni daban su shiga ba da gudumawa wajen faɗakar da matasa matasa kuma suna karanta suna sha'irin suna amfana da abin da suka karanta sai ke ga matashi ya kwaci kansa a hanyar na tawa 'yan siyasa din. madalla to sauraro a nan shirin matasa a duniyar gizo zai ja barki. allah barshi. a shiri na gaba sai mu daura. a hirar da na da hajiya mariya ibrahim baba wata 'yar gwagwarmaya a najeriya akan yadda su ma mata za su fi fito su bayyana baiwar da Allah ya ba su don a dama da su a fage shugabanci na ƙasa. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi ta sake haduwa a shi gaba. To a gaida Shamsiya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce jam'iyyun siyasar mu Najeriya ku gama yin duk yadda kuke so a zabukan fidda gwani, mu kuma mu yi muku yadda muke so a zaben gama gari. Domin ba zai yiwu a ce ku tuka tuwonku yadda kuka ga dama ba, kuma ku ce za ku sa mu ci dole, sai dai ku ci ku Sako na gaba na cewa fatan alheri ga ma'aikatan VOA Hausa. Yau ma kamar kullum muna so ku ba mu dama mu kira ga gwamnatocin Zamfara, Katsina, Kaduna, Neja da kuma Sokoto haɗe da gwamnatin tarayya cewa su yi wa Allah da annabinsa su samarwa waɗannan jihohin mafita daga mahara 'yan ta'adda da suka hana su bacci da ido biyu. Daga ƙarshe muna fatan kiran mu ya isa kunnuwan wanda ya sa muka yi domin su. daga kawu mai ruwa bajoga da sale muhammad isa bajoga Sako na gaba ya fito daga Sani Muhammad Chindo unguwar rufin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa. Hakika shirin taron tsaida ɗan takarar shugaban ƙasa da jam'iyyar APC ke shirin yi. Allah ya sa a yi lafiya kuma a kammala lafiya. Daga bisani muke addu'a Allah ya bamu shugabanni na gari. To da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na karshe labarai amma wannan karon a takaice. Wasu fashe-fashe sun faru a Kiev babban birnin Ukraine a yau Lahadi, yayin da wani gwamnan yanki ya ce dakarun Ukraine na ci gaba da fafatawa da sojojin Rasha a birnin Severodonetsk da da ke gabashin kasar. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda takwas da safiyar yau Lahadi a cewar rundunar sojan Koriya ta Kudu, yayin da kasar ke zafafa gwajin makami mai linzami a lokacin da ya kasance ɗaya daga cikin shekarun da Koriya ta Arewa ta fi harba makaman. koriya ta arewa ta harba makaman masu linzami ne tsakanin karfe 9 da minti 8 zuwa 9 da minti 43 na safe agogon yankin a cewar sojojin koriya ta kudu wannan shine karo na 18 da koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami a wannan shekarar yayin da take nuna karfin ikonta abinda jami'an amurka da koriya ta kudu suka ce ta yiwu nan ba da dadewa ba za ta hada da gwajin makaman nukiliya. harba makaman masu linzami da koriya ta arewa ta yi na zuwa ne bayan da amurka da koriya ta kudu suka gudanar da wani gagarumin atisayen soja a gabar tekun japan to masu raro da haka ne kuma muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe da asuba idan allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya hada mana shirin da ma injiniyanmu na wannan lokacin mr santos Baba ya ko makeri da na shirya na gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu huta lafiya. Salamu alaikum.